masu kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci muna muku barka da zuwa wannan tafsir na alkur'ani mai girma wanda yake ɗaya ne ga watan ramadan wato hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma muna wannan masallaci na wato masallacin asibitin koyarwa na fadarar gamman idan ba a manta ba bara mun gudanar da tafsiri kuma mun tsaya ne akan aya ta ɗari daidai duk da cewa mun fassara wannan ayar amma za mu koma mu kalli wasu abubuwa da muka yi a cikin wannan wato a cikin wannan sura din ta suratul araf to muna son mu ɗan yi bayanai ko kira za mu iya cewa ga halin da muka samu kanmu wannan hali bai yi mu kowa daɗi ba kuma bayan da muka iya abinda Allah ta wa ta'ala ya ga dama wato haka zai yi juma'a guda mutane ba su samu sun yi sallar juma'a ba saboda wannan dalili dan an killace mutane Allah muke tawassuli da mu da kuma tuban mu zuwa gare ka wannan al'amari Allah ka dauke shi nan ba da dadewa ba muna roƙon Allah ya ce a ce Allah ya ba mu a ce sati mai zuwa za a yi sallar juma'a misali muna roƙon Allah ya mana wannan halalar ya mana wannan ni'imar ya sauƙaƙa mana wannan wato al'amari to banda wannan kuma masu bibiyar mu lala a shafin wato intanet ko kafa da ake cewa ta zumunci mene sunan shafin wai sunan shafin shine adamu muhammad da koro to wannan kalma ce wadda aka aro ta ba ta cikin asalin sunan mai yin karatu eh, sunan sa'adan muhammad da koroni amma an yi aron kalma su masu shafin suka sa mata shek adamu muhammad da koro wanda masu bibiyar mu ta kafar yada bayanai na zamani za su gan mu to nan kuma wala Allah karance karancen namu suna da yawa sannan kuma za a iya sauraron mu ta tashoshi daban-daban a rediyo muna da tashar radio progress wadda muke tsammanin za su iya sawa karfe goma zuwa sha daya sannan kuma na safe sannan kuma kamar yadda labari ya riske ne wanda ban iya abin nan ba akwai rediyon amana wanda shi ma ban iya tabbatarwa ba sannan akwai rediyon bishin, wanda shi ma ina jin za su sa daga sha ɗaya ai sha biyu kai zuwa karfe ɗaya na rana to sannan akwai gmc su ma ina da tsammani. ban tabbatar dai da time ɗinsu ba amma su ma za su sa wannan karatu din. da ake gudanarsa na'am yawa shida zuwa bakwai na safe A na yamma kai to sannan akwai sunna tv wanda ita ma za ta sa ina jin biyar ne zuwa ya eh, ma dai kamar yadda aka saba ya eh, akwai kuma tara zuwa goma na safe amma tun jiya wasu sun ce mun sun fara gani karfe biyar na yamma wanda da safen da ma wanda suka ce mu sun gani to sunna tv to sannan akwai kuma fili na fatawa ne wanda shi kuma a rediyo ne a awa daidai ne wanda masu saurare ne za su yi ta rubuta tambayoyi suna turawa wanda za a yi shi ma a rediyon abin nan bishin. amma wannan gidan rediyo ne za su ɗauki nauyin gaya wa mutane da kuma namban wayan da za su bayar a tura musu saƙonni ni waya ta gaskiya ba za ka tura mata saƙo ba ba za ka karanta ba kuma ba za a yi ma saurari wannan saƙon tambayar ba don haka suna da reporter da wakili da kuma namba da za su bayar to ta wancan za ka tura ni kama watakila ko ka tura saƙo ya hangin don watakila waya ta ta ɗauki kwana goma ma baka ji ta ba ko da ko ka tura shirme ne kawai za ka yi ta yi to waɗannan ne su ne waɗanda za a yi to kiranmu kuma shi ne yadda al'umma take cikin wani irin hali na tsanani kuma ga killacewa ga shi ba kudi ga ba walwala ga yunwar azumi ga ishirwa to da gwamnati da su suka sa aka killace mutane to muna haɗa su da Allah da girman Allah lalle ne su fitar da taimako kuma su fitar da tallafi su taimaki talakawa domin a gaskiyar magana shine waɗannan bayin Allah suna cikin hali na kakani kai kuma ina jiye ma gwamnati tsoro wato tsoron shine yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tausayin wata karuwa ya mata rahama daga cikin karuwan bani Isra'ila saboda ta ji tausayin kare mai jin ishirwa ta shayar da shi ruwa Allah ya ce ya mata gafara saboda zunuban saboda tausayin da ta ji na kare sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wata mace ita kuma ba a yi maganar ibadarta ba ba a yi abin nan ba ta tsare kuliya a gidanta ta hana kuliyar abinci ba ta saki kuliyar ta je ta nemo ba ba ta ba ta abinci ba kuliyar ta mutu aka gaya wa manzo Allah ya ce masu tana wuta to kaga yanzu yadda gwamnati za ta killace mutane to gaskiya muna tausayin gwamnati kuma muna tsorace mata halin da mutane za su shiga ba ta yi musu wani tallafi ba don ba jin yanzu an fara wani tallafi a yanzu dai da nake magana ne ban ji wani tallafi ba to tare da cewa gwamnatin ta yi la'akari da masu yunwa 'yan hannu baka hannu kwarya ta sassauta killacewan daga safiya zuwa yamma saboda waɗanda za su rasa ba su da shi su fita su dan samu wannan ma tunani ne mai kyau to amma duk da haka muna ƙara kira ga gwamnati cewa ta fitar da tallafi kamar yadda aka ce za ta fitar da tallafin don na ji wannan daga bakin gwamna a jawabin da ya yi sannan kuma idan Allah ya sa ya fitar kuma muna fatan a fitar da shi da gaggawa don mutane suna cikin wani hali a yi ƙoƙari a fitar da shi da gaggawa ba sai an kai ga matsayin za a galabaita ba wannan kenan to su waɗanda za a ɗora wa amanar su raba wannan abu su ji tsoron Allah su raba shi yadda ya kamata kuma su tabbata inda suka kai shi ya cancanta su ma su yi ƙoƙarin su ga cewan ba su yi ha'inci ba cikin abin da aka ɗora musu domin wani lokaci sai ka ga an ba wa mutane an baka dubu goma ka raba amma kila ka raba dubu biyu kuma ka zazzare idanu ka ce ka ka tsaya kuma ka dage ka ce ka to abinda muke jiye maka tsoro a ɗaya ne wa man ya galul ya ci bima galla yau kiyama wanda biye gululi ya ɗoye wani abu daga cikin abinda aka ba su na raba ba ma wai kwamitin tallafi ba ko kwamitin da aka kafa na kota kwana ba zai sai kayan miliyan ɗaya ce na miliyan biyu ya saya ba ba zai haɗa baki da wanda zai sai kaya a gurinsa a danna rasit sannan a fusar musu da percentage ba wanda duk suka yi waɗannan su jira Allah za su mutu za su bar abin da suka yi na zalunci kuma tarihi kila zai fallashe su don haka kai makanka kirki kai makanka amana duk waɗannan da gwamnati za ta cire makudan kuɗi ta ce a yi abu kaza amma ba a yi ba a cuci al'umma to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yadda da mutane ba ba kuma zai bari ba waman ya ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah waɗanda duk suka yi gululi za su zo da abin da suka yi gululi ranar tashin alkiyama kuma zan Allah ya ce manista amalnahu wanda muka ɗauke shi a gwamnatance muka ba shi aiki sa'an nan sai ya ɓoye wa katama ɗan, ya ɓoye abin da ya kai kwatan kwacin allura da ake ɗinki da ita manzan Allah ya ce ya bi ha yawmal zai zo da ita a ranar tashin alkiyama ma'ana Allah tabaraka ta'ala zai kama shi da wannan abun kuma zai zo da wannan abun wato a ranar tashin alkiyama saboda haka lalle ne kwamitocin da ake cewa za a nada su sani Allah yana kallo kuma ya san abin da aka basu, sannan talakawa waɗanda suke jiran taimako suna buƙatar taimako kira na biyu ko na uku shine al'ummomi da suka dankare akawun ɗinsu da kuɗaɗe alhaji mai naira a anguwarka ka san akwai talakawa a anguwarka ka san akwai matar da mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya a anguwarka akwai gidan marayu a anguwarka akwai marasa lafiya waɗanda ba sa iya fita ma a anguwarka akwai waɗanda aka killace ba su da abinci Allah yana son ya ga kai kuma irin yadda ya ji tausayinka ya baka yana son ya ga kai kuma tausayinka akan waɗanda suka rasa don haka alhaji mai naira shi ma ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka ma waɗanda suka rasa kuma mu a yadda ma muke so tunda an killace mutane ne shawarar da muke bada kowane alhaji ya kalli mutanen anguwarsa kuskuren da masu kuɗi wani lokacin suke kuma mun sha faɗi ba a wannan ramadan ɗin ba mun sha faɗi da yawa a ramadan suna cire kuɗi su ba da zakka ma wasu mutane da kila ma ba su cancanci ba haka ne akwai bayan allah a anguwanni akwai masu zama a shagonka akwai 'yan dako a shagonka akwai waɗanda suke maka leburanci duk waɗannan suna nan sai ga an ba wani malami ko don yana tafsiri ko kuma don wani abu wanda kuma shi karan kansa malam ya kai kila ya taimaki wasu mutane amma kuma bai yi ba sau haka kuma na waɗannan ɗinma sai a karba so don Allah alhazai ku ji tsoron Allah ku kuma cire zakkan nan irin yadda Allah tabaraka wa wata ya ce in kana da biliyan ɗaya ka cire zakkar biliyan da Allah yana son ya ga irin taimakon da zaka ba wa mutane a wannan lokaci da suke cikin wahala kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin allazina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad darra'i waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin tsananin wahala da lokacin da babu da lokacin tagayyara da lokacin da suka wadata Allah yana son ya yace ce za musu tanadin aljanna wanda aljannan ta kai faɗin sama da ƙasa alhaji mai naira ya ji tsoron Allah ya cire zakka ya taimaki bayin Allah kowane alhaji muna son iya anguwarsa tunda an killace mutane ya aika wa mutane talakawa da suke cikin gidaje ba su da abinci wallahi Allah za ka ga irin falalar da zai maka don yayi alkawari ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu abinda kuka ciyar na wani abu Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da gurbinsa sannan mala'ika ne da safe yake maka addu'a kullum in ka ciyar Allahumma a'ti munfikan khalafa Allah wanda ya ciyar ka mayar masa da gurbin abin da ya ciyar mala'ika kullum yake wannan addu'ar in kuma ka ki ciyarsuwa mala'ikan yana addu'ar Allahumma munfik Allahumma Allahumma wato mumsikan talafa Allah wanda ya rike yake badawa yana da yanda zai ya taimaka yake to Allah ka kawo masa asara mala'ika ne yake wannan ko dai maka asarar dukiyar ko maka asarar lada ko kuma ya maka asarar zaman kwanciyar hankali domin duk wanda ya ce Allah zai masa kwanciyar hankali saboda haka bayan Allah su fitar da su ciyar su taimaka ma waɗanda ba su da shi kira na biyar ko na hudu shine su karan kansu talakawan su ji tsoron Allah su yi amfani da wannan lokaci na azumin su tuba ma Allah su daina zunubi su daina zagin shugabanni su daina la'antar waɗanda bai su cancanci la'an ku daina zama a bakin hanya kuna ta zagin mutane ba ku da kuɗi ba ku da ibada ba ku da lada to wannan duniyar ta gaba ɗaya za ku yi asarar ta idan kuka yi wasa saboda haka talakawa su ji tsoron Allah su sabar mu da harsunan su istighfari su sabar mu da harsunan su salati su sabar mu harsunan su da yin addu'o'i na gari su sabar mu da harsunan su wajen karatun alkur'ani su yi amfani da wannan damar su roƙi Allah ya ɗauki wannan annoba ya zamanto walwala za a dawo ana sallar tarawihi za a dawo ana sallar isha za a zo ana sallah ana komai ana tafsirin irin yadda da aka saba ana yi kowa yi amfani da wannan dama zamanka a gida kar ya zamanto waya kawai whatsapp kake yi kawai kana rubuta abin nan facebook kana ta wasu abubuwan da basu dace ba da azumi ka ji tsoron Allah ka dawo sannan a wajen ciyarwa kada kowane talaka ya zauna ya ɗauka cewa shi ba shi da abin da zai a wajen ciyarwa ai manzon Allah cewa yayi ka ciyas ko da da tsagin dubino ne don haka bana jin akwai wani talaka da ya kasa mallakar kwallon dubino sai ya kalli wanda ya fi sai ya tsaga Dubino, shi ma ya bayar kaga shi ma ya yi sadaka shi ma ya ciyar shi ma ya shiga cikin layin waɗanda man fattara sa'iman falahu ajru sa'im wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan mai azumi shi ma ya shiga ciki waɗannan kiraye kiraye ne da ake yi mu al'umma gaba ɗaya ta kalli wannan hali da ake ciki so banda wannan kuma kira na ƙarshe shine ba mu san yadda za a kalli abun ba amma dai muna da tunanin mu yi kiran mu manufar mu ta alheri ne ba mu da wata manufa ta daban shine wannan kiran ya zamanto cewa gwamnati ta yarda a rinka kiran sallah saboda a tunatar da mutane sallah domin akwai sallu fi rihalikum wadda manzon Allah in wani abu ya faru ba za a zo masallaci a jam'i ba yakan sa mai kiran sallah ya kira sannan ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a ɗakunanku wannan a ba wa mutane wannan damar su samu damar ladan ya kira sallah ya sanar da mutane ya rufe masallaci ya shiga gidansa ai ai yanzu haka abin da saudiya suke yi kenan kuma kamar yadda muka ce a killace mai annobar in ta fito a ƙasa ko a gari kar wani ya fita wadda ya san yana cikin gari, kar wani kuma ya shiga umarnin annabi ne sannan kuma cewa a cewa mutane sallu fiye rihalikum wannan ma umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka akwai matakai wanda annabi Ya sa bai fito ya yi sallah ba akwai ranar da aka ɗauro hadiri da iska da ruwa bilal ya kira sallah sai manzo Allah ya ce ya leko ya ce to tunda ka kira sallah ka ƙara a cikin kiran sallah ka ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a ɗakunanku muna fata gwamnati za ta kalli wannan don wasu in sun kwanta bacci ba sa iya tashi sai ba su kiran sallah nan sun fara kiran sallah sannan kuma ai ba zai zama garin gaba ɗaya zamanto ba ambaton Allah ba a ce ba za a ambaci Allah da wata murya madaukakiya guda ɗaya lokaci ɗaya ba ya kamata a bada wannan izinin domin ko gobara ce manzo Allah ya ce kabbara tana kashe ta in an kalle ta wutar ta tashi aka ce Allahu akbar Allahu akbar za ta iya mutuwa saboda haka kabbarar ma kanta ba mu san irin bala'in da za ta tare mana ba sannan kuma yana nuna ba mu yi ban kwana da ubangiji ba gaba ɗaya wato an yi abin da Allah ya ce fi buyutin Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wato a cikin ɗakin Allah an ambaci sunan Allah da sauti maɗaukaki muna fata gwamnati za ta kalli wannan da idon basira da kuma tunatar da waɗanda suke rafkanannu waɗanda kila kai rafkanannun fa suna da yawa in dai ba a samu ladanan nan sun yi rafkanannun suna da yawa don wani har yanzu abin da ya saba da shi shi yake tafiya a kansa a kasuwa ko a wani guri baya iya tuna azahar ta yi sai an kira sallah baya iya tuna la'asar ta yi sai an kira sallah wani baya iya tuna magariba ta yi sai an kira sallah baya iya tuna lokacin sallar isha yi sai an kira sallah baya tuna asuba ta yi sai an kira sallah so gwamnati ta kalli wannan kira muke yi kuma har ga Allah tsakaninmu da Allah ba mu da wani tunani in ba wannan ba na cewa a faɗakar da al'umma kuma a isar da saƙon Allah kuma a gaya wa mutane duk ladanin da ya kira sallah ya ƙara da cewa sallu fi buyutikum ku yi sallah a ɗakunan ku don haka manzon Allah ya sunnantar idan wata matsala ta faru ba za a fito sallah ba to za a kira sallah sai manzon Allah ce to ku ƙara akan kiran sallah ku ce sallu fi buyutikum ma'anar wannan shine ku yi sallah a ɗakunan ku wannan shine kira da muke da shi jama'a za mu koma kan tafsirinmu mai karatu zai karanta mana za kuma mu fassara wannan aya gurgudun hali zuwa lokacin da insha Allah muka samu eh, muka abin nan lokaci ya ritsa mu sai mu tashi akan wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf kamar yadda na faɗa wannan ayar bara mun karanta ta amma zai zama mana kamar muraja'a أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كرنتا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تبارك وتعالى يجي أولم يهدي شمبي ذمينا zama yana shirya lillazina ga waɗanda yarisunan arda suka gaji ƙasa min ba'di ahliha bayan mun shafe mutanen da da suke mulki Allah na sha'u asabnahum bi dhunubihim da mun ga dama in ji Allah sai mu kama su da zunubansu amma Allah ya ce wa natba'u ala qulubihim muna rufewa akan zukatansu fahum la yasma'una cewa ba sa ji wannan aya ta hada abubuwa kamar guda uku a bara mun yi magana Allah ya bude ta da awalam wato istifhamin cewa shin kam bai shiryaswa lillazina ga waɗanda yarisuna arada suka gaje ƙasa wato kenan masu mulki da suka gaje ƙasar da wasu suka yi mulki kafin su kuma wannan ana kallon sa ai yanzu ana da mulki masu mulki akwai sarakuna akwai ciyamomi a local government akwai gwamnoni a jihohi akwai shugaban ƙasa a ƙasa dukkan waɗannan yarisunan arda min ba'di ahliha sun gaje ƙasa ne bayan kuwa da akwai waɗanda suke mulkinta sai ubangiji ya ce in mun ga dama in mun so in mun ga dama a asabnahum bi zunubi, za mu kama su da zunubansu ba mu muke faɗi ba kenan Allah ya nuna mana cewa magada ƙasa a wajen mulki suna yin zunubai masu mulki suna yin zunubi iri daban-daban kuma kamar yadda lokacin da wato tsanani ya yi tsanani a garin makka manzon Allah ya umurci sahabbansa ya ce su tafi ƙasar sham akwai wani sarki na kirista mai tausayi su je lokacin da suka tafi kafiran makka masu tsanantawa masu mulki masu azabtar da waɗanda suka yi imani sai suka tada group suka ce su bi bayan su je wajen wannan sarkin su sa a dawo musu da su ƙasarsu saboda sun bar ƙasarsu ne yanzu sun tafi wata ƙasa a dawo da su waɗannan gurup na kafirai sun tafi daga hukuma kafira ta saudiya a wannan lokacin suka tafi suka samu shi wannan sarki suka ce masa gashi gashi Su lokacin da aka tada waɗannan sahabbai da suka yi hijira su yi bayanin dalilin barin garin su makka suka yi bayani cewa zalunci ake musu azabtar da su ake musu ga abin da ake musu iri daban-daban kuma ga annabin da ya zo musu da sun kasance mutane ne miyagu mutane ne masu farautar juna mutane ne masu kashe juna mutane ne mamugunta waɗanda suke rayuwa suna ci mushe suna shan giya suna cata suna duk abin da bai kamata ba wannan annabi shi ya zo ya hana su to sai shi sarkin yake tambayan wakilan nan na abu sufiyan da suka zo karɓan waɗannan sahabban ya ce ku bani siffar wannan annabin nan shin annabin nan nasu ya taɓa yin ƙarya suka ce a'a kafiran da kansu yana ci muku amana a'a duk abin da aka tambaya suka ba da amsa ya ce to wannan shine annabin ƙarshe da Allah ya yi magana sai yake gaya ma abu ne ke ce masa shin kan baka san mu muka fi kowa kin gaskiya ba mu masu sarauta mu masu mulki shi sarkin ne da kansa yake faɗa to wannan shi ne abin da muhallin shahidin da nake son cewa wannan sarkin ya yi adalci ya ce annabin nan na gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi na haɗa kan al'umma ne sai yake gaya mu sarkin makka ya ce baka san kuma mu ne muka fi kowa wajen tsaurin kai da kin karban gaskiya ba in an zo mana da ita to wannan yana nuna halin masu mulki ya ce halinmu ne mu ki gaskiya kuma halinmu ne mu fandare mata kuma halinmu ne mu azabtar da wanda ya zo mana da gaskiya ma so wannan yana nuna cewa shi yasa a nan Allah yake cewa afalam awalam yahdi lahum yanzu ba zai shiryar da su ba lillazina ba zai zama shiriya ba lillazina ya al-arada ga waɗanda suka gaje ƙasa min ba'di ahliha bayan ku ba su bane mutanen ta shugaban ƙasa yanzu da yake kai da ba shi bane na bayan sama da ya tafi shi ma da ba shi bane ya al-ard to amma ubangiji yace na san da irin zunubin da suke aikatawa An launa sha'u fa in na so hmm. wallahi hun bi zunubi zan samar da zunubi zan halaka su zan kama su da zunubansu idan ku ban halaka su ba wataƙila saboda addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu ba za a halakar da mutane ba to sai Allah ya ce wa na tuba'u ala qulubihim to amma zan rufe su shi yasa ka lura ba kowane mai mulki yanzu zaka zo ka gaya masa gaskiya ya ji gaskiyar kuma ya karbe ta ba shi yasa Allah ya ce zan rufe zukatar da taurin kai da jabbaranci da girman kai da duk abin da ka sani na dagawa zan sa saboda yana jin akwai kuɗi a hannunsa akwai soja a hannunsa akwai police a hannunsa akwai ma'aikatar shari'a a hannunsa akwai economic naku komai da ka sani sai abin da ya ce za a yi to waɗannan abubuwa idan suka taru ba za su iya barinsa wani talakan shi ya gaya masa gaskiya ya karba ba shi za Allah ya ce wa za mu zo mu faɗi abubuwan da suke jawo a toshe zuciya Allah ya ce zan rufe zuciyarsu saboda me zan rufe zuciyarsu dalilan da za mu faɗe su idan mun zo bayyana asbabu taba'il qalbi abubuwan da suke sa a rufe zuciya ta kasa karban gaskiya ta kasa fahimtar gaskiya ta kasa yin aiki da gaskiya ta kasa yarda da gaskiya daga gurin wadda take kallonsa kaskantacce ne masu mulki suna da wannan fahum la yasma'u Allah ya ce ba sa ji ah, ai ba ba sa ji bane wanda in ka kawo musu gulma za su ji in ka kawo zagin wani za su ji in ka kawo hanyar da kila za a yi cuta za su ji duk abin da ka zo da shi za su ji to me hikimar la yasma'u ba sa ji in ji Allah don Allah ya ba da shaidar ba sa ji ma'anar ba sa ji a nan shi ne ba sa jin gaskiyar gaskiyar su ji ta su karba domin ma'anar gaskiya in ka ji ta baka yi aiki da ita ba to kamar baka ji ba ne. kuma Allah sai ya saka ka cikin waɗanda ba su jin ba shi a anan ibn abbas radiyallahu anhu dan abbas yake cewa Allah ya da shi akan wannan faɗin Allah din da ce awalam yahdi lil ladzina yarisuna al-ard yanzu bai isa ya shiryar ma waɗanda suka gaji ƙasa bayan masu ita ba bai isa ba dan abba zai ce awalam ya tabayyana bai bayyana musu ba ne awalam ya tabayyana shin bai bayyana musu ba jama'a shugabannin ƙasa da kake kallon mu a yanzu ko kake sauraron mu a yanzu shugabannin ƙasa nawa kake ji a tarihi waɗanda bayan sun yi mulki sun sauka aka yi musu hukuncin rataya bai bayyana ba shugaban ƙasa nawa ko gwamna nawa waɗanda suke mulkin jihohi kai a nan ƙasar ma an samu waɗanda a yanzu suna gidan kurkuku gwamnoni ne wai Allah ce a walam ya bayyana hmm. don mai yanzu kai ka zo kana kan gwamna kuma za ka yi ƙoƙarin mayar da kanka cikin waɗanda Allah yake cewa bai ishe ka shirya ba ya kamata ya ishe ka shirya a yanzu haka akwai waɗanda kuma watakila ana shirye-shiryen a kai su ƙara hmm. saboda sun yi mulkin da sun yi mulkin jihar ko na shekara hudu ko na shekara takwas ko na wani abu daban akwai waɗanda ake shirye-shiryen ba abin mamaki ba ne ga cewa za a kai su wai kai gwamna da kake kai a yanzu Allah yake ba magana A walam ya tabayyana lak shin bai bayyana ba a gare ka na irin abin da ya samu waɗancan kai baka ji labari ba ne haka kawai ka zo kawo kan gwamnatin ko ka ji labari na matsawa mutane da aka yi da tsinuwa da zage-zage da la'ana waɗanda mutane su suka yi musu kai bai bayyana ba ka idan ma baka ai ya bayyana ma gwamnoni da yawa a ƙasarsu a jiharsu a garinsu an jefi wasu gwamnoni da suka yi gwamnatin kafin su an yi abubuwan da ba su dace ba akan wasu gwamnoni da kafin su su zo shi ne Allah yake tambaya wannan ayar daidai take da halin da muke ciki a yanzu A awalam ta bayyana ji dan abbas shin bai bayyana musu bane a wajensu su gane irin abin da waɗanda muka ba su mulki kafin su ya same su me zai hana su dawo su yi adalci su me zai hana idan zalunci ne ya sa waɗancan a gidan kurkuku me zai hana su su daina zalunci me zai hana idan zalunci ne ya sa waɗancan aka jefe su me zai hana su su gyara yanzu me zai hana idan waɗancan su wato jifansu da aka yi zalunci yasa aka jefe su me zai sa su ba za su yi adalci ba me zai sa idan waɗancan da aka musu duk abin da aka musu saboda tsananta ma al'umma ne da suka yi me zai sa ba za su shirya ba a yanzu su me zai hana idan waɗancan da aka yi musu hukuncin rataya aka kashe su me zai hana su shirya su shirya da abin da waɗancan suka yi har jawo musu haka su ma su daina a yanzu me zai hana me zai hana su shirya idan waɗancan mutanen da waɗanda suka yi mulki kafin su an kulle su ne a gidan kurkuku ɗaurin rai da rai an hana su alaƙa da iyalansu da abokan arzikinsu da waɗanda suka sani me zai hana su a yanzu wannan abun ba zai musu wa'azi ba su su daina abin da waɗancan suka yi ya jawo musu hukuncin ɗaurin rai da rai a cikin gidajensu me zai hana ubangiji yana tambaya a walam ya yanzu shin bai isa su shirya ba yanzu ba zai zama shari'a ba lillazina yarisuna arda ga waɗanda suka gaje ƙasa min ba'di ahliha bayan mutanenta sun tafi Allah na sha'u damun su asabnahum Allah ya ce za mu hukunta su bi zunubihim shi sa dan abba zai ce awalam bayyana? wannan shi ce bai bayyana ba har ya bayyana a fili ko kai yanzu da kake saurare na ko kake ji na ko kake kallo na babu shakka cikin bayanan da muka ya bayyana maka cewa ya isa masu mulkin yanzu su wa'azantu da abin da ya faru akan waɗanda suka gabace su kafin su da suka gaje ƙasa in zagi da aka musu to yanzu me kake yi dan kar a zage ka in kai su aka yi EFCC to me yasa kai yanzu ba za ka daina abin da da ya kai waɗancan EFCC ba in ɗaure su aka yi rai da rai me zai hana kai ka wa'azantu ka daina abin da da aka shi yasa aka ɗaure waɗancan rai da rai idan rataya aka musu me zai hana kai ba za ka shiriya ba ka bar abin da yasa aka yi ma waɗancan hukuncin rataya awalam ya hadilau awalam ya tabayyan bai bayyana ba dan abbas ya yi gaskiya wannan shine fassarar dan abbas kala qatada wa kaza qatada haka nan qatada shi ma abin da ya faɗi wa kaza kala mujahid ma mujahid shi ma abin da ya faɗa kenan wa sudayyu da sudayyu shi ma malami ne na tafsiri wa kana abu ja'far bin jarir ja'far bin jarir ga abin da yake cewa shi ma fi a akan tafsirin wannan ayar da Allah ya bude yaqulu ta'ala Allah yake cewa awalam yatabayyana shin bai bayyana ba lillazina yaktali wato yastakhlifuna fil ard ga waɗanda suka nemi yastakhlifuna shi kuma tasu fassara waɗanda suka nemi a halifantar da su bayan wa'adin mulkin wasu ya kare kuma ai abin da ake kenan ko waɗanda su suka nema ba mu ne muka ɗora su kai tsaye ba sai da suka nema kuma yanzu duk mulkin ƙasar nan sai da aka neme shi in mun kake sai ka nema in kansila kake sai ka nema in dan majalisa kake sai ka nema idan gwamna kake sai ka nema idan shugaban ƙasa kake sai ka nema to shine abu ja'far bin jarir da ya zo fassarawa ya ci ah, bai bayyana ba ne lillazina yastakhlifuna ko yustakhlafuna waɗanda suke neman a halifantar da su waɗanda suke nema a gadantar da su gidan mulki a gadar musu da gidan gwamnati a gadar musu da gidan sarauta a gadar musu da gidan ciyaman a gadar musu da gidan sifika ɗan majalisa a gadar musu da gidan shugaban ƙasa abu ja'far ya ce a ah, bai bayyana masu bule. abin da waɗancan da suka tafi aka cire su a gidajen suna ji suna kallo suna ji suna kallo aka cire su aka fitar da su aka ajiye su motoci da ake ba su aka daina abinci da ake musu aka daina suturar da ake ba su aka daina kariya da ake ba su aka daina ɗan sanda da ake sawa yana musu abin nan aka daina duk waɗannan in ji Allah wai ba su gani ba ne yanzu suka zo suke neman a halifantar da su me zai hana su karbi wancan kaskancin da aka yi ba waɗancan Shi ne Allah yake tunatar da su to wannan aya mu ba mubasharatan tana magana da masu mulki yanzu kai tsaye mubasharatan Allah yana son su fahimci wannan aya su fahimta su fahimci abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi na wannan ayar cewa abin da ya gusar da waɗancan zai gusar da waɗannan abin da ya samu waɗancan na muni in ba su kyautata ba zai samu waɗannan abin da ya samu waɗancan na kaskanci idan ba su gyara ba zai samu waɗannan idan duk abin da ya samu waɗancan in ba su gyara ba to zai same su min ba'di halakil akharin yace bayan mun halakar da waɗancan waɗancan kaf ma da suka yi zaluncin zaluncin ya kai mubasharatan Allah ya halakar da su akwai mutanen annabin da annabi ya zo wucewa zai tafiya da sahabbansa yace ku yi sauri mu wuce wannan kwarin don a wani kwari aka halaka su ya ce nan aka halakar da su mu yi sauri mu je ba fa azabar ce take cikin kwarin ba amma manzo Allah bai alakan ta dan jinkiri ma akan guraben da aka halakar da azzalumai min qabli a wato akharina qablahum kanu ahlaha sun kasance su ne ma'abota wannan kasar ma'abota wannan mulkin fasaru sayratahum ko siratahum kada fa ku kuskura ku waɗannan yanzu da aka ba wa mulki aka ba ku labarin abin da ya samu waɗanda suke gaban ku kada fa ku kasance fasaru ku kasance siratuhum tarihin waɗancan ya shafe ku yanzu a hankali ake ba su kada ka garaje ko kana gwamna ko kana speaker ko kana dan majalisa ko kana chairman ko kana sarki ko kana shugaban kasa ko kana gwamna kada fa ka yarda tarihin waɗancan da ya munana ka tafi akan gurbin irin wannan tarihin kai ma ka zo ranar da za a kifar da kai ranar da za a kwabe ka ranar da za a tube ka kuma a bi ka da gaskanci Allah yana cewa ku kula yanzu bai isa ya shiryar da ku ba wato wa amalu a amalahum kada ku yi aiki irin aikin waɗancan kada ku yi abin da su waɗancan suka yi wa atau ala rabbihim waɗancan sun yi girman kai akan sha'anin ubangijinsu domin yanzu watakila in ka tsare gwamna ka ce adalci wani sai ce ka masa rasa kunya ko in ka ga gwamna ka ce masa ka ji tsoron Allah gwamna wallahi wani zai ce rasar kunya ce rena shi akai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya kira annabi ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah haka annabi ya gaya ma abubakar haka abubakar da ya gama mulki zai bar duniya ya ce ma a umar ittaqillaha ya umar ka ji tsoron Allah ya umar wata mata umar ya hau kan gwamnati yana tafiya wata ba ta da abin nan da irin da kamar araziluna irin mutanen ƙauye marasa kamar daraja ba su da komai ba su da sutura ba ta da wata abin umar cikin tawaga da kabinet ɗin gwamnatin ɗinsa yana tafiya sai ta ce masa ya umar ittaqillah ya umar ka ji tsoron Allah sai ku fadawa suka tashi umar umar zaki ce ji tsoron Allah nasar kunya kan sai umar ya ce dakata irin waɗannan muke son su zama kusa da mu irin waɗannan muke son su zamanto a kusa da mu ولقد وصينا alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an الله ubangiji yace mun yi muku wasiya ku karan kanku yanzu da waɗanda suke kafin komin musu wasiya wace wasiya ce a nittakulla ku ji tsoron Allah ta ce da umairu kake ɗan ƙaramin umaru ɗan ƙanƙanin umar kada Allah ka duba magana da umairu kake baka kai umar ba Umar ɗan ƙanƙanin umar mai wasa da ƙasa an gane mai fitsari kila a suturarsa mai cin abinci ya ɓata rigarsa da umairu kake ɗan ƙanƙanin shugaban kasa ba ake gaya ba wannan yanzu ka isa ka tunkari wani ko abin ka tunkari shi ka gaya masa haka wataƙila wasu maganin ka rasu to wa'atau shi ne ce wa'atau sun yi girman kai saboda ɗan abin da aka ba su na mulki wa'atau ala rabbihim suka yi girman kai akan ubangijinsu har in an ce musu su ji tsoron Allah sai su ga cewa Allah su ji tsoron Allah ni za ka gaya ban ji tsoron Allah yana jin wani abu saboda duk abin da muka ambata na arziki da jin daɗi yana hannunsa da mulki da dukkan askarawa da duk abin da ka sani yana hannunsa don haka yana kallon cewa don me za a ce ji tsoron Allah haka aka zo aka yi wa Umar fadawa suka tashi za su yaudare shi ya ce musu kai ku dakata irin waɗannan muke son kusa da mu ta ce ya umai da kai umairu mai zuba miya a rigarsa mai yin fitsari a tufarsa mai wasa da ƙasa yanzu Allah ya girme ka ya mai da kai Umar a Umar ɗin ka zama shugaban ƙasa ta ce masa ittaqillah ka ji tsoron Allah wannan shi ne. ubangiji ya ce to wa atau ala rabbi suka girman kai akan ubangijinsu Allah na sha'u Allah ya ce da mun ga dama asabna hum bi dhunubihim da sai mu kama su da laifinsu yaqul Allah yace Allah wa sha'u fa'alna bihim kama fa'alna biman wato kenan fadin cewa yi da mun so za mu kama su to idan muka so za mu aikata da ku irin yadda muka aikata da waɗancan idan mai mulki ya kasa jin tsoron Allah wallahi billahi ba ni'imar da Allah bai yi mai mulki ba billahi ya bashi shi ilimi mutum sama da miliyan goma ko sama da miliyan ɗari biyu ko sama da miliyan ɗari da wani abu Allah ya ɗaga kai ce kai ne shugaba wannan al'ummar ka haɗa baki da wasu cuce ta ai ka shiga uku billahi lazi ka shiga uku domin ba abin da Allah bai maka ba jinyar ka ya ɗauke ma da kuɗin gwamnati zai suturarka da kuɗin gwamnati zai gidanka da kuɗin gwamnati ake tafiyar da shi duk abin da ka sani da gidan gwamnati ake sannan mutane Allah Allah suke in an ce za ka yi jawabi wasu na son saurari jawabin ka in an ce za ka fito Allah Allah suke su ganka motoci barkaci a bayan ka kowa kai yake son ya gani wannan al'ummar ka haɗa baki da wasu a cuce ta billahi lazi Allah ya ce fa'alna bihim kama fa'alna biman qablahum za mu aikata da su irin abin da muka aikata da waɗanda suke kafin su da haka duk shugaba ya sa shafa ma kansa ruwa duk wani shugaba wallahi ya shafa ma kansa ruwa Allah zai in yi zalunci Allah zai aikata a kansa irin abin da ya aikata ma waɗancan wa natba'u ala qulubihim za mu rufe akan zuciyarsu ma'ana shine nakhtimu ala qulubihim za mu cika akan zukatansu fahum la yasma'una ba za su ji ba menene ba za su ci ba mau'izatan ba za su ji wa'azin ba wala tazkiran ba za su ji tunatar da ake musu ba in an musu wa'azi ba za su ji ba in an tunatar da su ba za su karba ba qultu mai ibnu kasir yace sai na ce haka za kala ta'ala haka Allah ya fada wasu ayoyi ne zai jero wato ayoyin sun kai kamar wato wajen goma sha bakwai waɗanda suka zo suke fassara ma'anar abin da muka faɗa zai jero ayoyin kuma gashi ana son a nuna mana lokaci yana son ya karatu waɗannan ayoyin suna da yawan gaske ayoyi ne sun kai guda goma sha bakwai kuma muna son mu ƙarfafa wannan ayar da fassara wannan ayar da wasu ayoyi da suka zo a bisa irin wannan ma'anar har ayoyi goma sha bakwai waɗanda suka zo za su karfafi wannan ayar domin dama alqur'ani ba ba'dahu ba Allah yana fassara qur'ani yana fassara sashi da sashi domin kada ka ji ka ɗauka aya ɗaya ce wannan ayar ayoyi da dama sun zo akan wannan ma'anar kuma muna ganin kamata ya mu ajiye ayoyin su fassara wannan ayar a gobe wannan shine abin da za mu ɗora a gobe insha Allah kuma masu bibiyar mu wannan kafar ce za a rinka ganin mu ba wai za a gan mu a masallaci ne kamar yadda aka saba ba kuma wallahi muna shaida wa mutane muna bakin cikin rashin ganin su lokacin da muke wannan karatu muna son mu haɗa idanu da ku bayan Allah amma larura ta shiga tsakaninmu muna son mu gan ku ido da ido muna son mu muku addu'a da fatan alheri muna son mu gan ku fiska da fiska amma Allah shi ne masanin abin da ya fi wa mutane alheri saboda haka hakan muka samu kanmu kuma hakan za mu haƙura muna roƙon Allah ubangiji Allah ka ɗauke wannan annoba Allah ka ɗauke ta ya Allah muna tawassuli da wannan wata da wannan ibada Allah ka ɗauke wannan annoba muna roƙon ka ya Allah ka yi mana irin abin da kai ma annabi Yunus ko annabi Ayuba ne wanda ya faɗa kogi wanda aka ce ya yi rashin lafiya duk aka tafiyar da komai nasa yanzu tattalin arzikinmu yana karyewa kasuwancinmu yana karyewa ilimi yana karyewa lafiyar mutane tana karyewa duk asubuwa na alheri na tafiyar da al'umma ya suna karyewa ya Allah kai mana gudumawa da irin abin da kai ma annabi Yunus wa atinahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina haka Allah yace na canza ma Yunus duk abin da ya rasa na tattalin arziki na dukiyarsa na iyalansa na marasa lafiya na cuta duk sai muka kawo masa mislahu ma'ahum bayan mun mayar masa da nada muka sake ninka masa Allah ya ce rahmatan min indina rahama ce daga wajen mu muna roƙon Allah ka yi mana wannan rahama Allah ka hada fiskokin mu cikin rahama Allah ka dauke mana wannan annoba Allah ka karbi ibadar da muke yi Allah waɗanda suka rasa ka basu Allah waɗanda ba su da lafiya ka sauƙaƙa musu rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh